الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawmuna 12 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da da ɗaya wanda ya zo daidai da biyar da watan biyar a kalanda Gregorian calendar 2020 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan kan ainihin wato titin mai tama yusuf sule street a nan ainihin wato anguwar bolari muna nan a cikin suratu qaf mun kwana a nambar aya ta 35 yau kuma za mu tashi kan lambar aya ta 36 insha Allah wa alrama mai Allah yake a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود الله سبحانه وتعالى يتي وكم أهلكنا قبلهم نوى نوى مكحلكا كافن ودنا مشركا مكة من قرن ندق الأمتي قبادايا هم أشد منهم بطشا wanda sun ma fi su ƙarfi إذا fi su izza amma muka lankwasa su muka ya su muka rugurguza su muka babballa su muka watsar da su fanaqabu sai gahi suna ainihin wato zagayawa suna ainihin wato kaiwa da komowa fil da a cikin garuruwa halmin mahis suna cewa shin akwai maguda ko matsira ko mafaka Allah ta inna fi zalika la zikra a cikin wannan lallai akwai wa'azi da tunatarwa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya ta fahimta ta ganewa au sam'a ko kuma ya karkatar da jinsa ji na fahimta ji na ganewa ji na aiki wa huwa shahidun yana nan a gurin kuma yana nan yana ainihin wato halarfe Allah ya ce walaqad khalaqna samawati wal arda haqiqa mun halitta samai da kasai wama huma da abin da ke tsakankanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida wa ma masana min lughubin wata wahala ko wani ainihin wato gajiya ko kosawa bai ainihin wato shafe mu ba Allah ce fasbir ala ma yaquluna ya hakuri dangane da abin da suke faɗa akan ka wasabbih bihamdi rabbika ka ainihin wato yi tasbihi tare da godewa ubangijinka qabla tulu'i shamsi tun kafin rana da ainihin wato hudo ita ce sallar asuba kenan wa qabla al-ghurubi da kuma kafin rana ta fadi wasu ka ce sallan azahar da la'asar wasu ka ce sallan la'asar wa minan al-layli Allah ya ce a cikin dare kuma fasabbihu ai ka tashi kai nafila kamar yadda wasu suka fassara daga ciki akwai Umar dan Khattab akwai ainihin wato Ali dan Abi Talib da wasu daga cikin ainihin wato sahabbai kamar yadda Muhammad ibnu Ahmad ainihin wato al-Gharnati al-Andalusi ya faɗa a cikin littafinsa at-Tashilu li ulumi tanzil wa adbara sujudi da kuma bayan kowace sujuda kai tasbihi ga Allah malamai wasu malamai suka ce sune zikirori da ake yi bayan an idar da sallah ko kuma bayan an idar da ainihin wato salloli na farilla Allah maɗaukacin sarki ce wa kam ahlakana ay qabla haula'il mushrikina min kuffari quraish wato nawa muka hallaka kafin waɗannan kafirai ainihin wato na quraishawa waɗanda suka ƙaryata ka min qarnin na daga al'ummatai hum ashaddu minhum batashan ay kanu aksara minhum wa ashaddu quwwatan wa atharul arba wa amaruha aksara mimma amaruha wato sun kasance mafi yawa dangare da su kuma sun fi su ƙarfi kuma sun gaji wannan ƙasa sun kuma mulketa sama da yadda waɗannan suka ainihin wato mulketa ɗin a Allah ya ce fa naqabu fil biladi ila wasu malamai suka ce ai asaru fiha sun samu ainihin wato zama da dawwama da ainihin wato tabbatuwa a doron kasan amma haka Allah ya hallaka su wasu malamai suka ce fa naqabu fil biladi ay darabu fil ardi sun yi ta zagayawa a bayan ƙasa suna neman mafaka suna neman matsira amma duk da haka basu tsira daga ubangiji ba san da ya hallaka su wasu malamai suka ce fasaru fil biladi suka dinga tafiya a doron ƙasa ai fasaru fiha yabghuna al arzaka suka dinga tafiya suna neman arziki Allah ya talauta su ya wulakanta su ya lalata sha'aninsu ba su samu ba walma tajira da kuma harkar kasuwanci wal ba da neman kuɗi da neman aiki suka dinga yi aksara ma tuftum antum fiha sama da yadda ku kuka dinga zagayawa kuka dinga ɗawafi a cikin doron ƙasa wa yuqala liman tuwifa fil ana faɗa ga wanda ya ainihin wato yi ɗawafi ya kai ya komo ya shiga ya fita ya dinga shiga garuruwa da ƙasashe ana ce masa naqaba fiha ai qafa fiha qala imru'ul qais imru'ul qais ya faɗa a wani baitin sa yake cewa laqad naqaitu laqad naqabtu fil afaqi hatta raditu min al ghanimati bil iyabi yace laqad naqabtu haqiqa na zagaya nayi dawafi na kai na komo fil afaqi a sararin samaniya da duniya gabaki daya hatta raditu min al-ghanimati bil iyabi har san da na yarda cewa da in komo gida gara in tsaya ne ta ainihin wato hallaka al'umma ina samun ganima wannan shine abin da na fi yarda da ke ai kamar yadda Allah yake cewa kuma na iyabahum wato bil iyabi kenan wato na fi yarda da na ci gaba da zagayawa ina hallaka ainihin wato ƙauyuka da garuruwa ina yakar mazaje ina ɗebe ganima su sama da in dawo gida in zo in zauna abin da kawai muke so mu gano dangane da wannan baiti da yace laqad laqabtu fil afaki ai bi ma'ana laqad tuftu shine wa naqabu fil bilad din kenan wato suka dinga zagayawa a doran kasa dan neman mafaka amma mafakar bata samu ba Allah madaukakin sarki sanda ya halaka su suna hal min mahis ai hal min mafarrin akwai gurin gudu ne kana lahum min qada'illahi wa qadrihi wanda zai zamanto sun guje wa kaddara Allah da kudrarsa babu wa hal nafa'ahum ma jama'uhu shin abinda suka tattara suka tara na ainihin wato duniya ya musu amfani dai musu amfani ba wa radda anhum azabar lahi shin wannan abin ya mayar musu da azabar Allah subhanahu wa ta'ala ina izza a humlan ma kazzabun rusula lokacin da wannan azaba ta duro musu a lokacin da suka kayyata manzanni fa antum aidan la mafarra lakum wa la mahida wa la manasa wa wallahi kuma ku sani yadda waɗancan ba su tsira ba yadda duk kai wasu da komowarsu ba ta kai su matakin tsira ba yadda duk wayansu da dabararsu da tare-tarensu yadda duk zagayawarsu da neman mafakarsu bai sa suka tsira daga azabar ubangiji ba to kuma wallahi ba kuma da maguda ba ku da mafaka ba ku da matsira ba ku da inda za ku je ku faki saboda haka kowa ya koma ga Allah shine zaman lafiyarsa ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zaman lafiyar ku wannan magana an fuskantar da ita zuwa ga kafiran Quraishawa amma tana daukar ma'anar kowanne kafiri da kowanne mulhidi da kowanne mutumin banza da kowanne wanda ya kangare wa Allah subhanahu wata'ala haka Allah madaukakin sarki yace hal min mahis suna cewa shin akwai maguda akwai matsira akwai mafaka babu Allah ya ce inna fi zalika la zikra lalle a cikin wannan akwai abun wa'azi ai la ibratun akwai abun lura liman kana lahu qalbun ay lubbun ya'ibihi yana da hankalin da zai iya kiyaye al'amarin Allah da shi wanda zai kula da al'amarin Allah to wannan akwai tunatarwa ma'ana yadda Allah ya kakkarye wanda suka fika karfi suka ka fawa sun da su sun kasance ma wa kanu yanhituna min aljibali biyutan aminina duwatsu suke karta suke kwakwala suke yanka da faratunsu da hannayensu ba wai da kayan karafu da ainihin wato diga da adda da ainihin wato kayan tono irin su ainihin wato gariyo da shauransu ba ba da irin wannan suke abin nan ba su suna kartar ainihin wato duwatsu ne su yi gidaje saboda karfi har da kansu ma suka zo suna cewa man ashaddu minna quwwatan أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون Allah ya ce wa amma adun amma kaga adawa sai ce ne fastakbaru fil ardi sun yi girman kai a doron ƙasa wa qalu man ashaddu minna quwwatan har suka budu baki suka ce wai kan wai kan duk duniya nan wa yafi mu karfi Allah ya ce awalaysa Allahu awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yanzu basu duba bane cewa Allah da ya halicce su Shi ne wanda ya fi su ƙarfi sama da su Allah ya ce wa kanu bi ayatina Haduna. sun kasance suna jayayya ne kawai da ayoyinmu ma'ana saboda tsabar fawa da ƙarfi, saboda tsabar ji da isa saboda tsabar wato tsayi da jiki saboda tsabar murɗewar jiki da training har suna ganin duk duniya ma ba wanda ya kai su ƙarfi. amma Allah ya ce to wallahi in kuna ganin duk a ɗan cikin halitta ba wanda ya fi ku to ni na fi ku karfi Allah ya ce kawai suna jayayya ne da mu dan haka da Allah madaukakin sarki ya tashi ragargaza su ya tashi babballa su sai ga su ainihin wato suna ainihin wato kakkarewa suna ainihin wato babballewa yadda ka san kututturan dabino haka za a cizge kan mutum sai a bar shi kawai da gangan jiki ya tambaye watsal watsal ya mutu wani a cire masa daga kunkuminsa zuwa sama a Allah ya tsalle shi ga baki ɗaya, ya wanta kalar da shi ga hanjin mutum malam da tumbunsa ya watsi a ƙasa, saboda Allah madaukakin sarki ya nuna musu ya fi su ƙarfi, saboda haka Allah san da ya hallaka su da irin wannan Allah ce inna fi zalika la zikra kaga a cikin wannan akwai abin tunatarwa ay la ibratan liman kana lahu qalbun ay likman liman kana lahu lubbun ya'ibihi qala mujahidun malam mujahid yace aqlun ay bi ma'ana ga wanda yake da hankali ka san hankali iri iri ne akwai wanda yake da hankali mai hankali akwai kuma wanda yake da hankalin da ba shi da hankali ma'ana hankalin kansa shi ma ba shi da hankali wato ba hankalin mai hankali yake da shi ba saboda haka idan ba mutum yana da hankali in dai hankalinka iya na cin tuwo ne da shan kunu da shan coca cola da fayif a raye da kuma ka ci shinkafa da miya kawai ka nemi guri ka kwanta kai ta barci kana shari kana gwarti ba wannan hankalin banza kake da shi tinkiya ma wannan hankalin kadai take da shi amma mai hankali na hakika shine wanda ya san yadda zai siya sha ya san inda zai kwanta ya san inda zai tashi ya san me zai yi yayi masa kyau ya san me zai yi wanda zai jawo masa matsala ya san me zai yi a saba wa Allah Allah ya babbaka shi ya san kuma me zai yi wanda Allah madaukakin sarki zai masa rahama kuma yana kokarin kiyaye abin da Allah ya hana yana kuma kokarin aikata abin da Allah ya ce to wannan shi yake da hankali yasa Allah ya ce liman kana lahu qalbun ay li kulli insanin qalbun kowanne dan adam yana da zuciya amma wata irin zuciya tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna fil jasadi mudugha Iza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci ko koda mutum yana da ita to sunan sa ɓatacce to kaga kenan ba wai kawai a ce kana da zuciya ba a'a zuciyar wata iri kake da ita kamar yadda mawaki Aliyu na Mangizari yake cewa zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba ma'ana idan zuciyarka ta makance to ganin ka na ido ba shi da wata fa'ida ya zamanto ko da ba kai makaho ne to amma zuciyarka kuma tana gani karara tana ganin gaskiya tana ganin qur'ani tana ganin hadisi tana ganin wa'azi tana jin ya kamata tana jin bai kamata ba tana aikata mai kyau tana gujewa mummuna ta san Allah ta san annabi ta san qur'ani ta san haramun ta san halalu ta san abin da yake daidai ta san abin da yake ba daidai ba kuma tana kokari wajen bambanta kowanne da kuma kiyaye kowace doka da Allah ya dora mata to idan wannan kake da ita to inna hadha inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun laka qalbun kana da zuciya lalle da kai Allah yake magana amma in dai baka kana da zuciya da lafiya da gangan jiki kana da ilimi da basira da hankali ka karanta biology ka karanta physics ka karanta chemistry kai professor ne kai doctor ne kai wacce tsiya ce duka amma ba ka da hankalin gane Allah ka da hankali gane addini ka da hankalin yin musulunci baka da hankalin taimakon addini baka da hankalin yin abin da ya kamata to anta majnunun kai mahaukaci ne inda Allah subhanahu wataala laisa laka ba ka da zuciya kwata kwata ka zamanto zuciyarka zuciyarka ta banza ce baki daya saboda haka lallai ya kamata mutum ya zamanto zuciyarsa tana kallo irin kallon da Allah yake bukata kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad zara'na li jahannama kaseeran min wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-insi wal jinni lahum qulubun la يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعوا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله يتوى لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن حقيقة من دسع وجهنم ديوى دقت متاني دا الجنو الله يتوى لهم قلوب لا يفقهون بها suna da zuciya amma ba sa fahimtar Allah da gaskiya da ita walahum layu busiru na biha kuma suna da idanu amma ba sa ganin Allah ba sa ganin gaskiya da ita ba sa aiki da ita walahum azanul la na biha suna da idanuwa da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da ita ba sa jin qur'ani ba sa jin hadisin manzon Allah in an musu wa'azi ba sa ji in an ce su gyara aikin su ba sa gyarawa sun dauki mutane ba san me suke yi ba su suka san me suke yi kaga mutum malam wai dan yana gadara shi doctor ne ko dan yana gadara shi professor ne ko dan yana gadara shi kaza ne duk wani abu na Allah da annabi babu ruwansa da shi sai abin da ya shafi rayuwarsa da bokonsa kuma yana ma kallon kai da kasan qur'ani wai kai kai ne mahaukaci kai ne baka san me kake yi ba wai yau an wayi gari wai mutane suna ganin ilimin da Allah ya bawa mutane na addini kamar ba ilimi bane su da suke da ilimin duniya su ne suke da ilimi yau mutane suna ganin saboda Allah ba su kuɗi su ne suka san duniya wanda ba su da kuɗi ba su da san duniya ba san zulliya da gotiya da bauɗiya da yadda za a yi su tara ba su su kawai su suke da dabarar tarawa su suke da hikimar tarawa wani yana nan fa irin fahimtar da ƙaru ne yake da ita ta tara kuɗi wallahi irin ta yake da ita shi yana ganin wannan abin da Allah ya bashi ya bashi ne ala ilmin indahu dangane da wani ilimi da yake da shi na iya neman kuɗi na iya sarrafa naira na iya mai da naira ɗari biyar ta dawo dubu biyu wannan dalilin yasa Allah ya bashi arziki wani ya ganin wannan ilimin da Allah ya bashi na professorship shi profesa ne don haka yana ganin kai da kasan Qur'ani ko kasan hadisi ko kasan Allah ko kasan yadda za ka yi bayanin wuta da aljanna ko kasan yadda za ka yi bayanin yadda za a bauta wa Allah da yadda idan an saba masa Allah zai babbaka mutum baya ganin ka da mutunci baya ganin ka da kima baya ganin ka da martaba ku duba ku ga yadda ake wulakanta harkar addini saboda harkar duniya ku duba ku ga yadda ake wulakanta malamanmu ake cin zarafin malamanmu ake cin mutuncin malamanmu saboda kawai duniya saboda su waɗancan 'yan duniya ne malamanmu 'yan lahira ne to ku je mu mun zaɓi lahira, ko ku je ku riƙe duniyar billahi lazi la ilaha illa huwa amma yau da gobe ta ƙi wasa za ta bayyana wane ne yake kan daidai wa yake kan daidai tsakanin mu da ku amma dai ba daidai bane ya zamto wai kawai hankalinka iya na duniya ne zuciyarka iya ta fahimtar duniya ce ba ka da harkar da ta shafi lahira ya alamuna zahiran min alhayatid duniya wa hum anil akhirati hum ghafilu to Allah madaukakin sarki ce ulaika kal an'ami irin waɗannan da ka gani wanda suna da zuciya ba sa fahimta suna da idanu ba sa kallon gaskiya suna da kunnuwa ba sa jin gaskiya da su ba sa amfani da hankalinsu wajen yin abin da ya dace a duniyarsu da lahirarsu Allah ya ce ula'ika kal an'ami su ne yadda ka san dabbobi suke domin akuyar gidanku da tinkiyar gidanku da kuma sanun gidanku duka su ma irin wannan hankali da irin wannan zuciya suke da ita na su ci su sha su rayuwa su kwanta su bacci su tusa su kashi da fitsari kenan kuma ranar yanka a yanka su kai ma kawai ranar mutuwa sai ka murgina lahira ka wuce jahannama ba abin da ka tsina nawa Allah ba abin da ka tsina nawa addininka kullun ka tsaya kana ta wasu maganganu kullun kai turawan yamma kana karanta wasu nobel kana wani wane ne kana turanci kana wane ne idan kai kalma daya turanci biyar sai ya fito a ciki in za ka yi magana sai ka abun nan kana wani abun nan kana nuna mutane mutane ba su waye ba ba san ya kamata ba ba san wane ne ba a irin wannan ne har aka samu wani wai yazo yana cewa wai coronavirus din nan wai annan ya addu'a ko za ta yi maganin ta kadai wai iya addu'a saboda wannan tsantsar duniya kawai ya sani ba ruwansa da Allah ba ruwansa da Allah ba ruwansa da manzon Allah in ba haka ba ya za a yi mutum musulmi mai amsa sunan abubakar da umar ya zo yana cewa wai addu'a ba za ta yi maganin coronavirus ba to mu dai abinda muka fahimta shine Allah na iya dauke coronavirus ta hanyar addu'a kaɗai ko ba da wani mataki ba wallahi tallahi mu wannan ita ce aqidar mu amma kaga mutum malam yana maganganu da suke nuna tsantsan rashin aqida da tsantsan rashin tauhidi yanzu a ramadan din nan sai kaga mutum yana maganganu yana cewa ni wallahi azumin nan in ban da ma Allah ne yake ayi ni wallahi azumin nan wallahi tallahi da ba da ba zan yi shi ba kaji mutum yana maganganu da za su iya mai da shi kafiri su riddantar da shi bai sani ba saboda rashin sanin Allah mutanen mu ba san Allah ba ba ruwan mutane da neman ilimin addini ba ruwan mutane da neman ilimin lahira ba ruwan mutane da neman ya za su mu'amalanci ubangijinsu amma duk abin da ya taso na duniya su sai sun je sun yi kwas akai sun kware akai Allah kiyaye don haka Allah ya ci balhum adallu sun mafi dabbobin bata Allah maɗaukacin sarki sauwaje don haka yake cewa a inna fi zalika la zikira liman kana lahu qalbun qala mujahidun ay aqlun wa alqa sam'a wa huwa shahid aw alqa sam'a wa huwa shahid ay istama al kalama fawa'ahu wa ta'aqqalahu bi qalbihi wa tafahhamahu bi dhubbihi wato ya saurari magana sai ya kiyaye wannan magana din kuma ya hankalce ta da zuciyarsa kuma ya fahimci wannan magana da hankalinsa wannan shine abin da malam mujahid ya fassara wa qala mujahidun mujahid da ya sake cewa au alqa sam'a ya'ani la yuhaddisu nafsahu bi ghairihi baya ainihin wato yin taɗi da zuciyarsa da wani abu daban yana tsayawa ya ainihin wato fahimci duk magana yadda ta zo da yadda ake yin ta da kuma me ake nufi da ita baya wasa wajen wannan wa huwa shahidun ay shahidun bil qalbi yana halatta da wannan abu da zuciyarsa ba tare da wata matsala ba Allah ya ce qad khalaqna as-samawati wal arda haqiqa mun halitta sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida to kaga wannan sai yake nuna Allah ya halitta sammai da kasai kamar yadda wasu malamai suka ce cikin kwanaki shida wato asabar ne kaɗai Allah maɗaukakin sarki bai yi aiki ba amma wannan sai ya zamanto ba wai Allah gajiya ya yi ba kamar yadda za mu zo mu ji wa ma masana min lugubin babu wata gajiya ko wata ta'i ko kuma wani gazawa da ya same mu babu amma sai yahudu suka ce Allah maɗaukacin sarki ya huta ne ran asabar da haka su ma ba sa fitowa su yi wasu harkoki ran asabar to wannan kafirci ne na farko dai sun fassara ayar da mummunar fahimta na cewa Allah ya gaji Allah baya gajiya domin kulli yawmin huwa fi sha'an kowace rana Allah a cikin sha'ani yake a cikin al'amura yake a cikin ajandu yake a cikin ayyuka yake in kai baya yi akan ka to yana yi akan wani balantana ma babu wani wanda dan adam ne wanda Allah ya cire kan hannunsa akan sa ko daidai na sakan daya domin wallahi daga Allah ya cire hannunsa akan ka daidai na sakan daya ba za ka rayu ba duk abin da ka gani yana tsaye a duniyan nan bishiyoyi ne gine-gine ne idan da Allah zai cire hannunsa akan su na sakan daya ya ce bari ya huta to duk duniya rugujewa za ta yi ba abin da zai tsaya saboda haka Allah baya hutawa ballantana baya gajiya ballantana ya huta to shine wasu kafirai suka ce haka ma'ana yahudu da haka suke hutun asabar yasa kai musulmi aka hana ka hutun asabar domin wannan hutun asabar din yana kunshe da aqida ta cewa Allah ya huta bari kai ma ka huta to haka su kuma nasara he suka zabi lahadi suka ce lahadi ne Allah ya huta dan haka su ba bari su huta to wannan ba ainihin wato abin nan bane ba daidai bane to shine Allah madaukakin sarki kitawa cewa laqad khalaqna samawati wal arda haƙiƙa mun halitta sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke cike tsakanin su na halittu gabaki daya fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida wa ma massana min lughub Allah ce wata wahala ainihin wato bata sami ba malamai suka ce fihi taqriru lil ma'adi wannan akwai tabbatarwa dangane da abin da ya shafi gobe kiyama li anna man qadara ala khalqis samawati wal arda domin duk wanda ya samu iko akan halittar sammai da kasai wa lam ya'ya bi khalqihinna kuma bai gaji dangane da halittunsa ba bai kuma kosa dangane da halittunsa ba qadirun ala an yuhyil mauta to shi yana da iko akan ya raya matattu bi tariqil aula wal ahara wannan ita fita ta tafi dacewa da Allah iya'in wala من wala أي wata wahala ko wata damuwa bata same mu ba dangane da wannan. kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata aya yace awalam yarau anna Allah allazi awalam yarau anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin ala على أن al-mauta bala innahu ala kulli شيء Allah ya ce a walam yarau anna Allah allazi khalaqa samawati wal arda shi yanzu ba su duba bane cewa ubangijin da ya halitta sammai da kasai walam ya'ya bi khalqihinna kuma bai gaji da halittun su ba bai kuma kosa ba sannan hakan bai wahalar da shi ba ba su san cewa huwa bi qadirin ala an ya khaluqa an yuhyi al mauta ba yana da iko kuma ya raya matattu bala haka ne lalle allan da ya halitta sammai da kasai gaba daya kuma bai samu ta'i ko kuma ainihin wato gajiya ko kosawa dangane da halittunsu ba lalle yana da iko ya rayar da matattu Allah ya ce innahu ala kulli shay'in kadir domin Allah mai iko ne akan komai gabaki daya a wani guri yake cewa la khalqus samawati wal ard la khalqus samawati wal ard لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون يتي لخلق السماوات والأرض والله حلتا سمي دك السلام إنما لم يسك سلام القسم ني لام تترنسوا لخلق السماوات بالله الذي لا إله إلا هو عند الله حلتا سمي دك السي والأرض da kuma halittar kasai baki daya akbaru ita ta fi mana girma in za a ce akwai abin da yake da mana da girma mana in akwai abin da za mu ga girman sa to halittar sammai da kasai ita ne tafi mana girma akbaru ita ta fi girma min khalqin nasi sama da halittar dan adam kai kuma waye kai in kana ganin kai kanka wata tsiya ce kalli sama mana eh akbaru min khalqin nasi Allah yace walakin aktharan nasi la ya'lamuna da yawa daga cikin mutane ba san haka ba a wani guri yake to a antum ashaddu khalqan am as-sama antum ashaddu khalqan am as السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها mata'an lakum an li'an'amikum Allah maɗaukakin sarki yace a antum ashaddu halkan, yanzu dan Allah ku ne kuka fi tsanani wajen halitta ku ne ake kuke ganin kanku kamar halittar ku tana da wata wahala amis samaa ko kuma sama ta fi ku wahala wajen halitta ko ta fi ku abin dubawa wajen a halitta banaha yadda muka gina ta da yadda muka ainihin wato daidaita ta a sama rafa a samka hafa sawaha wanda muka ɗaga ta muka ɗaga ainihin wato rufinta ta sawaha muka daidaita ta a sararin samaniya rafa a samka hafa sawaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha sannan muka ainihin wato a menene aghtasha lailaha muka ainihin wato samar da daranta wa akhraja duhaha kuma muka fitar da hantsinta ko wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha Allah ya ce wal arda sannan ita kasa da zalika bayan haka dahaha muka dunkule ta muka ture ta addahau shine abin da turawa ko malaman geography suke cewa kasan nan ainihin wato juya take tana rotation tana revolution ko shine wal ardu ba'da zalika dahaha Allah ya ce akhraja minha aha wa mar'aha muka fitar mata da ruwanta da kuma makiwatarta shine tsiro da Allah madaukakin sarki yake fitarwa a cikin ta shine ainihin wato wa akhraja buhaha wal arda ba'da zalika da ha akhraja minha ma'aha wa mar'aha Allah ce wal jibala arsaha sannan kuma muka sanya duwatsu suka daddaure ta suka ainihin wato a yi mata notuna ba ta ainihin wato rawa da ku mata allakum wa li'an'amikum Allah ya ce mun yi haka ne don jin dadin ku da ku da dabbobin ku da mun ga dama sai mu bar kasar da saman ta dinga rikito muku ana zuwa ana dagawa ko mu bar kasar ta dinga girgitsi da ku tana watsar da ku tana karkashe ku amma duk sai muka saita abubuwa muka daddaura komai saboda ku zauna lafiya أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الله يتي قل كتي مسو أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين a inna kum yanzu ku nan la na kuna kafircewa allazi khalaqal arda fi yawmaini wanda ya halitta kasai a cikin kwanaki biyu wa taj'aluna lahu andadan kuna sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wancan fa shine ubangijin halittu gabaki daya wa wa wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha kuma ya sanya duwatsu wanda suka daddaure ta a samanta duk a cikin kwana biyun wa baraka fiha kuma ya mata albarka wa qaddara fiha aqwataha kuma ya sai ya kaddara mata abincinta wato duk abubuwan da zai tsiro a kayanta duk a cikin kwana biyu fi arba'ati ayyamin su kuma waɗannan sai yayi su a cikin menene kwanaki nawa kwanaki hudu sawa'an lisailina Allah ya ce daidai ne ga masu tambaya yace sun masawa ila sama'i da ya gama kuma sai ya timfari sama ila sama'i Wahiyya dukhanu ita saman nan da kake ganin ta yadda ka san hayaki haka take wahiya ai ma'ana kad dukani kenan yadda ka san hayaki haka take fa qala laha sai Allah yace wa sama din wal arda da ita da kasa iti ya qau'an aw karhat ku zo mun kuna masu yarda ko kuna masu ki qala ta da sama da kasa he suka ce wa Allah a kai na ba'i'ina mun zo muna masu biyayya amma kai saboda kai mutumin banza ne sama da kasa ma Allah ya ce masu ku zo ko kun so ko kun ki suka amsa suka ce mun zo ma muna masu yarda ba masu ƙi ba amma kai yanzu Allah yana ce maka ka zo ka bi shi kana cewa ka ki din in ba rabuwa da kai da Allah ya ba ka isa ka sake motsi ma a duniyan nan wallahi tallahi ba wanda ya isa sake motsawa to amma saboda Allah mai haƙuri ne awwahun Hali yana da haƙuri Allah baya cutar da mu baya zaluntar mu kuma baya ɗaukar fansa akan mu dewa daga cikin abubuwan da muke aikatawa da kansa yake faɗa mana cewa wa ma asabakum min musibatin wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wa ma asabakum min musibatin ba wata musiba fa da take samun ku ko take afko muku fa bima kasabat aydikum ku sani wallahi tallahi duk abin da ya same ku na musiba ma din nan sula ce kenan ai ma asabakum min musibatin dukkanin abin da ya same ku na musiba Allah ya ce fa bima kasabat aydikum saboda abin da hannuwanku suka tsururto muku ne ko kuka jangwalo wa kanku billahi lillahi haka duk bala'in da muke ciki talauci da kaga ana ciki kunci da kaga ana ciki rashin sanin ya kamata da kaga ana ciki rashin addini da rashin da'a da rashin biyayya ƴaƴa sun kangare wa iyayensu mazaje suna tutar da matansu mata suna gallaza wa mazajensu iyaye suna fama da ƴaƴansu ƴaƴa suna fama da iyayensu mai gida yana fama da yaransa yaro yana fama da mai gidan shi gwamna da hida ƴan majalisa ai tabbatar naka a kasa samun fahimtar juna kwamishinoni sa sa ka a gaba rashin basira aiki kai ta tambele mutane su ta zagin ka duk wannan wallahi ba wata abu bane masifa sai kuka jawo kanmu sai sa Allah sai ya batar da basirar mu gaba daya duk abin da zai amfane mu ma ba za mu iya yi ba saboda me saboda abubuwan da muka tsururto wa kanmu na musifa sai Allah ya dabaibaye mana basira da sanin ya kamata kaga mutum mai dukiya amma wallahi yana cin bakar wahalar dukiyar mai kuɗi amma baya iya bacci da daddare ka rasa me yake hana shi bacci duk duniya kowa ya yi ittifaki cewa dukiya ita take kwantar da hankali dukiya ita ne take sa mutum ya zauna lafiya zai ci zai sha zai sutura zai duk abin da yake so ba shi da bukatar ya je gurin wani roko amma wallahi sai ka ga da tsabaragen kuɗi a karkashin fulon shi da kuɗi a dankara akawun ɗin shi da kuɗi a cikin aljihunsa da kuɗi a cikin durowarsa da kuɗi dala da kuɗi euro da kuɗi pound da kuɗi menene ɗayan <laughs> eh saifa wai har da wani saifa na ce to wannan saifar dinkiya ne ko ta abin nan duk da irin nau'ukan kuɗi iri-iri amma wallahi malam sai ya ce maka malam wallahi na zo a taya na addu'a alhaji me yake ce wallahi ba na iya bacci malam ba na iya bacci matsala ce to alhaji me ne yake hana ka bacci me matsalar ka ce to kai malam ba za ku gane ba ba za wallahi masifa ce ka jawo wa kanka ka ki bin Allah ne shi yasa Allah ya hana ka kwantar hankali ɗan siyasa za ya kira ka matsiyata ai suna kiran mu ai suna gaya mana ko ba za ku sani ba billahi la ilaha illa huwa ya kira ka yace malam a samu addu'a me yake faruwa honorable yalla oi me yake faruwa yace wallahi malam akwai matsala me yake faruwa ga mukami ga mota tana diri ga AC na tashi a gida da da da, office da mota ga kuɗi a abin nan ka salarin ya fi na kowa kai kafi kowa lalacewa amma salarin ya fi na kowa yawa saboda wai kai ne kawai wani kaza kai ne dan majalisa kaza kai ne wane ne kaza kai ne wane me ya faru yalla bai honorable me ya faru sai malam ba za a gane bane a ce mu addu'a wallahi malam ko bacci bana iya yi ka ki Allah ne wallahi da ka ba Allah da ka zauna lafiya da ka kiyaye wa sabo da ka zauna lafiya da Allah ya jiyar da kai dadi da wannan dukiyar taka baka ji wasu mutane bane Allah da ya ba da labarin su yace da suka ba annabin su fa suka yi imani Allah ce fa matta'anahum ilahi sai muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci suka malamai suka ce wannan maganar wannan annabin har ya gama annabtarsa har ya koma ga Allah har su mutanen suka mutu babu wanda ya wahala a cikin su ne fa fa matta'anahum ilahi suka yi imani muka jiyar da su daɗi zuwa lokaci kaɗan kuma muka ce to kowa ya taho gare mu kuma ya zo ya shiga aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu ni'ima fa in ba abu Allah ba duniya da lahira billahi lazi ba za ka zauna lafiya ba in ba Allah ka dawo ka ba to ne kan tunda kun taba shegantakar ta ki ta nutsar da ku ku dawo ku gwada bin Allah mana ku gani ko za a samu nutsuwa a wannan gurin allazina amanu wa tatma'in تزن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله يتي الذين آمنوا سوف ما في إيماني وتطمئن قلوبهم بذكر الله zukatansu suna samun nutsuwa ne ta hanyar ambaton Allah Allah ya ce ala ku saurara bi zikirillahi da ambaton Allah ne ta tsuma qulubu zukata suke samun nutsuwa wallahi ma'ana malamai suka ce ala din nan ma'ana ka ajiye komai saurara watsar da duk wata dabara da wata fahimta da wani abin da kake tsantsun cewa shi zai kawo ma nutsuwa Allah ma bai ce tsuma innul qulubu bi lahi ba sai ya ce bi zikrillahi tatsuma innul qulub bai kama laman nahawu ma fassara kaji menene wannan jumla take nufi maimakon a ce bi ta tsuma innul qulub ko kuma maimakon a ce innul kulubu bi zikrillah sai aka ce bi zikrillah innul kulubu. dai kama malaman na su ma fassara ai ba komai za mu fassara maka bai wani abin ka je kai ma da kanka ai musulmi ne kai yadda mu ma Allah ya dora mana mu je mu binciko mu zo mu karanta mu gane kai ma haka Allah ya dora maka ba mu kadai Allah ya dora ba je ka tambaya ka ce malam malam albani zai ya ce bi zikirillahi ta tsuma innul qulubu akwai bambanci tsakanin wannan jumlar da kuma ta tsuma innu qulubu bi zikirillah me malam wannan ma'ana take nufi ya fassara maka ko baka da malami ne to shedan ne malamin ka kenan zaka ba su amsa ni ba ni zaka ba amsa ba to wannan shine saboda haka Allah madaukakin sarki yace da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa Allah ya tafasbir alama yaquluna a ba mu iso nan ba ko a walam yaro annan lahar lazi ko a wala kalko samawatu muke karantawa ko ashaddun ashaddu khalqan amin sama'a banaha rafa asanka hafa sawa muka shiga yawo cikin Alkur'ani. Allah ya saka ala ramma to shine yake cewa Allah madaukakin sai bir cewa fasbir ala ka yi haƙuri hakuri akan abin da suke faɗa ayya ani na masu ƙaryata wannan isbir alaihim ka ainihin wato yi hakuri dangane da su wahajurhum hajaran jamila ka kaurace musu kauracewa wata take mai kyau wa sabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godewa ubangijinka qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi kafin hudowar rana da kuma kafin faduwar rana wa kanat salatul mafruda qabla al-isra'i fintani qabla tulu'i shamsi fi waqti al-fajr wa qabla al-ghurubi fi waqti al da kafin manzon Allah ya isra'i da isra'i da mi'raji sallolin farilla raka'a biyu ne kafin fudowar abin nan rana ma'ana sallar asuba kenan sannan kuma sai a yi raka'a guda biyu nan ma lokacin la'asar kamar yadda manzana na Aisha Allah ya kara mata aminci da yarda take faɗa mana kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin muwatta cewa furidatu salatu raka'atayn raka'atayn da an farlanta sallah raka'a biyu ne da safe da kuma raka'a biyu da ainihin wato rana sai ta ce fazida fi salatil abin nan asr hadar sai aka ƙara ainihin wato a sallar gida ita ce sallar gida raka'a biyu sallar tafiya ma raka'a biyu ta ce haka da aka farlanta ta ce sai aka ƙara sallar gida ta zamanto raka'a hudu ta ce sannan aka tabbatar da sallar ainihin wato tafiya ta zamana a raka'a biyunta to haka da aka farlanta sallar daga baya sai Allah ya ƙara suka koma raka'a hudu kamar yadda malamai suka faɗa ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله sannan bayan haka Allah ya goge wannan gaba daya lailatul isra'i da a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam daren da yayi isra'i bi khamsi salawatin aka kawo salloli guda biyar wanda za a dinga yin su raka'a goma sha bakwai idan ka lissafa ko alaramma za a yi raka'a hudu hudu guda biyu su ne a zahar da la'asar sai kuma raka'a ainihin wato hudu ta isha da an hada ya zama nawa kenan ya zama raka'a goma sha biyu sannan sai a yi masallan magariba raka'a uku ya zama raka'a goma sha nawa sha biyar sannan sai a asuba raka'a biyu ta zama raka'a goma sha bakwai sai ce walakin min hunna salatu subhi wal asr fahuma qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub amma daga cikin su akwai sallar ainihin wato asuba da sallar la'asar wanda sune ake yin su kafin fitowar alfijir da kuma kafin faduwar rana sune ne ba'anar a qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi ya tabbata daga hadisin jariru dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa sallama ilal kamar qamar lailatul badri a fa nazara ila al lailatul badri mun kasance muna tare da manzon Allah a zaune sai manzon Allah ya kalli wata lokacin yayi daren 14 fa qala sai yace amma innakum satu'raduna ala rabbikum ku sani cewa za a bujiro da ku gaba ga ubangijinku fatarawnahu kuma za ku ganshi kama tarawna hadha qamar kamar yadda kuke ganin wannan farin wata la tudammuna fihi wa fi riwayatin la tudammuna fi ru'yatihi ba kwa ture ture a wajen kallon sa fa in istata'tum annabi yace idan kun sami iko Allah taghlabu ala salati qabla al-dulu'i shuru'i shamsi wa qabla ghurubiha fa'alu da ku yi sallah kafin hudowar rana da kuma kafin faduwarta to ku yi kokari ku ainihin wato aikata to kamar wannan sai yake nuna kenan ana nufin ai wata nafila ne kafin fitowar rana da kuma kafin faduwarta wato sai ya zama kamar al fajr ake nufi sune nafilar da ake so mutum yayi sannan kuma kafin ainihin wato la'asar yayi wannan ainihin wato nafila da ake kafin la'asar sannan sai a yi ainihin wato yi sallah to wannan shine abin da wasu malamai suka fassara dangane da wannan fassara domin da annabi ya faɗi wannan magana thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi kaga kenan wannan hadisin shine fassara wannan ayar kuma shine abin da ya fi tabbata kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya ce wa minal layli fasabbihu to da daddare kuma kai tasbihi ga Allah ai a fasalli lahu kai salla ga Allah kamar yadda ya faɗa a wani guri ke cewa minal laili fatahajjad bihi minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa minan laili cikin dare fatahajjad bihi kai tahajjudi ga ubangiji subhanahu wata'ala nafilatan laka wannan wani ƙari ne a gare ka asa akwai bi'uwa ko tabbacin an yaba a saka rabbuka makaman mahamuda ka ya tahe ka a wani mukami wanda yake abin yabo wanda kowa kamar yadda hadisi ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya wa sahabbai cewa akwai wani matsayi da Allah zai bayar a gobe kiyama wannan matsayin Allah bai faɗi wane ne zai bawa ba amma matsayi ne wanda ya fi na kowa duk duniya sai manzo Allah ya ce ku dinga roƙa min cewa Allah madaukakin sarki ya bani wannan ainihin wato matsayi da wannan daraja to shine Allah ya ba manzon Allah a samin cewa to ya dinga yawan nafilfili cikin dare na tahajjudi zai dinga samu zai samu wannan matsayi abin mamaki sai kaga wani zo yana cewa ba a tahajjud ba a sallan dare ko ba a sallan wai sallan tarawih ne kadai ake yi ba za a tashi cikin dare a yi nafilfili da ibada ba ko ya zai da wannan ayar wallahi tallahi ni ma ban sani ba ku tambaye shi ya zai da wannan ayar fa fatahajjat bihi nafilatan lak amma sai ga wasu wai ba ruwansu da tahajjud ba ruwansu da kaza ko me dalilin su wallahu ta'ala a'lam Allah ya sauwaye dan haka wannan shine dan haka dai manzo Allah ya ce ku nema mun wannan matsayi a gurin Allah ainihin wato wannan yasa ake so bayan an idar da kiran sallah ana so mutum ya addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta Allahumma ya Allah rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma ubangijin wannan kiran sallah da aka yi cikakki eh, Wasu wasalatul kuma ubangijin wannan sallah tsayayya ati muhammadin alwasila ka bawa manzan Allah wannan kusanci eh wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata kuma ka tarihi a wannan matsayi abin yabo wanda kai masa alƙawarin zaka bashi shine asa an yaba a saka rabbuka makaman mahmuda haka malaman tafsiri suka fassara kuma fassara ta ingantacciya wa adbara sujudi da kuma bayan kowace sujuda kila wasu malamai suka ce huwa tasbihu ba'da sala. ana nufin bayan an idar da sallah tasbihin da ake subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 wa yu'ayyidu hadha ma sabata fi sahihain abinda ke karfafa wannan shine abinda yazo a cikin bukhari da muslim an abi hurairah annahu qala abu hurairah yake yazo yace za a fuqara'ul muhajirina fakiran mutanen makka sun zo gurin manzon Allah faƙalu ya rasulallahi sai suka ce ya manzan Allah zahaba ahalud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqi masu kuɗi sun tafi da daraja madaukakiya da kuma ni'ima wacce take dawwamammiya faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace wa fakiran mutanen makka yace wa ma zalika me ya faru haka ta kasance wa ma zalika me ya faru qalu sai suka ce salluna kama nusalli ya rasulallahi muna sallah su ma suna sallah wa yasumuna kama nasumu muna azumi suna azumi wa yatasaddaquna wala natasaddaqu suna sadaka suna sadaka mu ba mu da duke da zamu sadaka a wayi utiquna wala na atiqu suna yanta bayi da dukiyoyinsu mu ba mu ba mu da duke da zamu yanta bayi qala sai manzon Allah ya ce musu afala uallimukum shay'an idza fa sabaqtum man ba'dakum ba ga gaya muku wani abu wanda in kun aikata shi za ku rigayi waɗanda suka zo suka wuce ku ba wala yakunu ahadun afdala minkum kuma ba za a samu wanda ya kai ku falala gurin Allah ba illa man fa'ala misla ma fa'altu sai mutumin da ya aikata kwatan kwatan abin da kuka aikata ka kaddara cewa sai sahabbai suka ce eh a gaya mana ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce tusabbihuna ku yi tasbihi subhanallahi kenan wa tahmaduna ku yi tahmidi alhamdulillahi kenan wa tukabbiruna ku yi kabbara alhamdulillah abun nan Allahu akbar kenan dubura kulla salatin salatan wa salafina bayan kowace sallah ku yi 33 uku shine wanda ake yi a sallah amma idan zaka yi na kwanciyar bacci to shine ka cika ta Allahu akbar din 34 ya zama guda 100 daidai to manzan Allah ya ce ku dinga yin wannan abun mamaki yanzu ana idan da sallar sai ga mutane suna fita ba ruwansu su da wannan Manzan Allah ya bawa sahabbai wannan addu'o'i su dinga yin su wanda yace duk abin da zaka bayar na sadaka da kyauta da mai kuɗi da zai ta fitar da kuɗin su yana yin alheri bai isa ya kai ka ba amma ana put ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wallahi wani kafin ya gama sallamewa ma ya miƙe tsaye kalmar assalamu alaikum din bata gama zuwa karshe ba zai tashi tsaye yana kokarin fita ya tsaya yayi tasbihin nan da tahmidin nan da takbirin nan ba zai tsaya yayi ba fa idza faraghta fansab mhm. wa ila rabbika farghab Allah ce fa idza faraghta in ka gama sallah fansab ko ka kafu ka ci gaba da addu'a wa ila rabbika zuwa ga ubangijinka farghab kai ta kwadayin rahama da ni'ima da haka annabi ma an ce in ya idar da sallah ya ta tasbihi ya ta tahmidi ya ta takbiri amma kai kana idar da sallah sai ka tashi ka tafi ba ruwanka fa qalu ya rasulullahi sahabban nan da suka je suka ci gaba da yi suka dawo kuma suka ce ya manzan Allah ikhwanuna ahlul amwali yan uwan mun nan masu dukiya sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna yan uwan masu dukiya sun ji abin da muke aikatawa fa fa'alu mislahu sun je su ma suna yin abin da muke yi din faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to kenan sai dai fa ku yi hakuri zalika fadlullahi utihi man yasha wannan falala ce da Allah ya basu, su dan haka ba za mu yi musu bukulu ba suna da dukiyar sadaka kuma suna aikin ibada haka ake so ya zama ka da kuɗi ga ka da aikin alheri kuma ko ranar mun faɗa to ai wasu masu kuɗi Allah ya taimake su wallahi ga ibada ga azumin nafila ga tashin dare ga karatun qur'ani ga taimakon iyaye sannan kuma ga sadaka da kyauta to shi yasa kai talaka idan ka kuskura wai kana cewa ai talaka bawan Allah talaka dan aljanna ma'ana kana nufin mai kuɗi ba bawan Allah bane dan wuta ne to wallahi kai hankali ka ji dai yanzu masu kuɗin zamanin manzon Allah su bayan suna sadaka da dukiyoyinsu suna kuma yin ayyukan ibada da duk talakawan sahabban manzon Allah da suke saboda ka kai karka yudar kanka ka tsaya ka dage da ibada daidai gwargwadon iyawarka sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka Allah ya taimake mu wakila wasu malamai suka ce annal murada bi qaulihi ta'ala wa adbara sujudi wa man raka'atani ba'd al-maghrib su raka'o'i da ake yi bayan sallar magariba su ake nufi da wa adbarar sujudi wato bayan sujuda to abinda ainihin wato a za muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa zamu dakata anan sai gobe in Allah ya yarda za mu karasa wannan sura watakila mu shiga sabuwa a goben watakila kuma sai jibi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa a ba mu da tambayoyi yau don haka muna da waɗanda suka ba da wasu za mu faɗe su tare da bayyana abin da aka samu ga baki ɗaya akwai malam hassan ahmad ya turo mana da naira ɗari uku allah ya saka mishi da alkhairi akwai salihu abubakar ya turo mana da naira ɗari biyar allah ya biya shi da aljanna akwai bashir shamsuddin bashar shamsuddin ya turo mana ɗari da hamsin allah ya biya shi da aljannar firdausi wani bawan Allah ya turo mana naira ɗari Allah ya biya shi wani bawan Allah ya turo mana naira ɗari shi ma Allah ya biya shi ummu kulsum hasan ta turo mana naira dubu ɗaya Allah ya biya ta wani bawan Allah ya turo mana naira dubu ɗaya Allah ya biya shi wani bawan Allah ya turo mana naira ɗari biyar Allah ya biya shi a wani bawan Allah shi ma ya turo mana ɗari da hamsin Allah ya biya shi muna a menene mamuda abubakar muhammad ya turo mana naira ɗari uku naira ɗari uku Allah ya biya shi yawwa sannan akwai Adamu Ahmad ya turo mana 200 Allah ya saka mishi da alkhairi akwai Zakar Aliyu Alhaji ko kuma ya zamanto Zakar Alhaji Ali ko Alhaji Zak Alhaji Ali ko kuma Ali Zakari Alhaji duk dai zai iya zama ya turo mana naira 3000 Allah ya saka mishi da aljanna akwai Murtala Umar ya turo mana naira 1000 Allah ya saka mishi da alkhairi akwai Husaini Sulaiman ya turo mana naira 100 Allah ya saka mishi da alkhairi akwai Alhaji Manu tiken awaki ko ya turo mana naira dubu biyu Allah ya biya shi da aljanna akwai wata baiwar Allah ta turo naira ɗari hudu Allah ya biya ta da aljanna akwai wata baiwar Allah ta turo mana naira arba'in sori naira arba'in na ƙara zero to Allah ya kiyaye <laughs> ah, Allah ya saka mata da alkhairi naira arba'in ta turo haka akwai wata baiwar Allah ta turo naira arba'in ita ma Allah ya saka mata da alkhairi jimillar kuɗin da muka samu a yau ƴan uwa naira dubu goma da ɗari hudu da naira hamsin waɗanda suka ba da wannan kuɗi Allah ya musu dubu goma ta arziki dubu goma ta aljanna dubu goma ta rahama kai dubu sau dubu na rahama da da ainihin wato alherin duniya da lahira Allah ya biya ku da aljanna Allah ya saka muku da alkhairi bukatun ku na alkhairi Allah ya biya muku insha Allah ta'ala babu tambayoyi amma dai idan kun turo za mu ci gaba da amsawa kamar yadda aka abun nan da fatan Allah ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana a alarama yau ya kamata mu sa albarkacin wannan tilawa kai mana addu'a yau insha Allah ta'ala bismillah sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم يسر لنا امورنا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره آمين. اللهم اذهب عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن آمين. ما ظهر منها وما بطن عن آمين. بلادنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء آمين. وتب علينا انك انت التواب الرحيم قضي حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء من المسلمين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين آمين. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما شاء الله تبارك الله خير